Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 15 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation haɗin kai ta sake ceto ɗaya daga cikin sauran ɗaliban makarantar sakandaren garin Chibok da ke hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram. Kwamishinar ma'aikatar mata ta jihar Borno Hajiya Zuwai Ragambo ta tabbatar da lamarin a wani taron manema labarai da aka yi a garin Maiduguri. da farko dai wajen 276 um, aka kwata hamsin da bakwai suka fito su mutanen suka saki wajen ɗari da bakwai zuwa yanzu mun samu wajen sha bakwai a yanzu a hannunmu muna da sha shida gaya kuma allah ya ƙara mana ɗaya to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Birtaniya ta faɗa a yau litinin cewa za ta aike da ɗaruruwan makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa masu kai hari daga nisa da zaman karfafa gwiwan Kiev a yaƙi da mamayar da rashi ta kai mata. Shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Firaministan Birtaniya Rishi Sunak babban aminin ukraine akan sabon tallafin makamai da a ghana wadda suka yi a zauren taro na ofishin na zelensky ya kwatanta yaƙi da wani batu na tsaro mai muhimmanci ba ga ukraine kaɗai ba har ma da baki ɗaya nahiyar turai sunak ya faɗa wa zelensky cewa shugabancinka da jarumtaka da ƙasarka ta nuna da kuma jajircewanka ƙwarin gwiwa ne ga dukkaninmu a yau litinin tsohuwar mai bada shawara a fadar white house amy pope ta lashe kuri'ar da aka kada a geneva akan wanda zai jagoranci hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya a wata fafatawa da ta yi zafi tsakanin shugaba mai ci dan kasar portugal mai samun goyon bayan kasashen turai da tare da ita Pope ce za ta kasance mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar ta kasa da kasa ta bakin haure idan ta fara aiki a wa'adin shekaru biyar daga ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekara. Pope wadda ta rike mukamin matamakiyar babbar darakta mai kula da aiki da sauye-sauye a hukumar ta ɗauki hutu ta gudanar da yakin neman zaɓe a kan shugabanta Antonio Vitorino wanda ke jagorantar hukumar tun shekarar 2018. pope ta wallafa a shafinta na twitter cewa an karrama ta inda kasashe 175 mambobin hukumar suka zaɓe ta a matsayin sabuwar babbar darakta na ta hukumar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nasarar da jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da wadda matasa suka fi sha'awa da suka yi a jiya lahadi a zaben kasar thailand na iya samun babban tasiri ga kudu maso gabashin asiya akan batutuwa da suka shafi 'yancin dan adam da kuma rikicin myanmar ko da yake manazarta sun jaddada yiwuwar kawance tsakanin jam'iyyar move forward tare da shugabanta peter limjarorand a matsayin prime minister da kuma jam'iyyar pyotai amma dole ne su shawo kan majalisar dattawan kasar da ke samun goyon bayan sojoji wanda aka kafa bayan juyin mulkin shekarar 2014 da ya sa janar prayut chan o chan ya zo akan kargan mulki kamar yadda sakamakon zaɓe ya nuna jam'iyyar move ta lashe kuri'u na majalisa 151 a cikin kujerun majalisa 500 jam'iyyar future ita kuma a ƙarƙashin jagorancin shugabanta taksin watra yar wato prime minister na da kenan ita kuma ta samu ƙuri'u ta samu kujeru 141 ita kuwa jam'iyyar united thai nation da wadda shugaba priot ke jagorantanta ita kuma tana rike da kashi goma sha biyar cikin ɗari na kujerun majalisar a ƙarshe prime minister um, wato premier na ƙasar china li kwan ya shaidawa shugaban ƙasar eritrea isaias afwake wanda yake ziyara a china a yau litinin cewa ya kamata a ƙasashen nasu biyu su zarfafa haɗin gwiwa da samun cin moriyar junansu tare da ci gaba da kyautata hudun aiki tare bisa manyan tsare-tsare a wani taro da suka gudanar a birnin beijing a kan batun tekun maliya eritrea ta kasance wani yanki mai muhimmanci ga china saboda kusancinta da suez canal da kuma turai zuwa arewa da kuma yankin larabawan gulf da tekun india zuwa kudu maso gabas inda china take bukatar ta karfafa kasancewarta a nahiyar kuriyar afirka eritrea tana da iyaka da jibuti inda kasar china ta fara kafa sansanin sojanta a wata kasar ketare a shekarar 2017 afuwaike ya kara da cewa nahiyar afirka da aka mai da ita saniyar ware da sauran kasashen duniya za su iya ba da kariya sosai kuma su sa ran ganin samun wato samun karin gudunmuwa daga jamhuriyar mutanen china Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta Operation haɗin kai ta sake ceto ɗaya daga cikin sauran ɗaliban makarantar sakandaren garin Chibok daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram bayan shekara tara a hannun mayakan. Rundunar sojan ta sanar da hakan ne a wani taron manema labarai da ta kira a garin Maiduguri inda ta miƙa matashiyar ga kwamishinar ma'aikatar mata ta jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. A rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai ta sake ceto ita yarinya 'yar makaranta na garin chibok tun a shekarar 2014 ne dai aka sace waɗannan 'yan mata yayin da wasu daga cikinsu suka samu suka tsaye wasu kuma 'yan ƙungiyar boko haram ɗin da ta ɗauki nauyin sace waɗannan 'ya'ya suka dawo da su yayin da rundunar sojan najeriya ta dinga samun kubuto da su ɗaya bayan ɗaya major general ibrahim ali shine kwamandan rundunar sojan najeriya na operation haɗin kan ga abin da ke cewa game da ceto wannan yarinya kamar haka kamar yadda kuka shaida gida makonni biyu za mu ce kusan sati suka shige mun gayyace ku nan gurin don wani taro a yayin da muka dankawa ah, gwamnatin jihar borno wato hukumar suke kula da ayyukan da ya shafi mata muka danka musu matan ciba guda biyu da muka ceto su a yankin sambisa to yau ma insha Allah wannan taron da muka gayyace nan ba da jimawa ba za mu miƙa wa wannan hukumar yar um, matan ciba guda ɗaya da muka ceto bayan wancan lokacin da muka sake komawa yankin sambisa option Allah ya ba mu nasara mun ceto saratu daga uh, daga yankin sambisa an fito da ita an kawo ta nan mai malarkar ta bar 'ya'yanta guda uku mata a cikin wannan dajin a halin yanzu dai muna kokari mu ga yadda za mu yi mu koma ko za in Allah zai ba mu samu mu samu waɗannan yaran. Ita ko kwamishinar ma'aikatar mata na jihar Borno Hajiya zuwai Gambo ita ne ta karbi waɗannan 'yan mata. Ga dai abin da suke cewa. Da farko dai wajen um, shida aka kwata hamsin da bakwai suka fito aka zo aka saki suka gudu ko aka zo aka samu kamar dai su mutanen suka saki wajen ɗari. da bakwai bayan shi zuwa yanzu da kaɗan da kaɗan dai mun samu wajen sha bakwai a yanzu a hannunmu muna da sha shida ga gaya kuma allah ya kara mana ɗaya so ah, kuma insha allahu a yadda shi mai gida ya faɗa nan ba da dadewa ba tunda suna ci gaba da neman yadda za su fitar da 'yan matan nan wasu za su fito muna murna da wannan yadda abubuwa suke tafiya kuma muna fata insha Allah sauran za su fito ita dai wannan yarinya da aka samu aka dawo da ita mai suna Sarah Dauda ai mata aure har sau biyu tana da 'ya'ya daban-daban guda uku kuma ta buro 'ya'yan a tandajin Sambisa da kuma tare da mijin nata ga dai abin da take cewa tun zuwa mujejin Sambisa da yaji zan dawo Najeriya sai ya dawo gidana ran ya zo ya min nasiha ya ce min dai har in taho in yi hakuri ko ma menene ma idan har ma na taimako ne ma zai iya ya taimaka mini abun da nake so dan Allah in yi hakuri kar in dawo ni kuma ban nuna mishi cewa a'a ba zan dawo ban nuna mishi cewa zan tafi ba kawai sai na ce mishi to shikenan baba haka ne ka gani insha Allah ba zan tafi ba na ce mishi ita wannan yarinya dai da shekaru 25 da haihuwa cikin yan matan makarantan 276 da aka sace a wancan lokaci yanzu dai rahotanni na nuna cewa sauran 'yan mata 93 a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna tauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla a gaida Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga mu na gaba, kudan shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman akan matsin rayuwa da jama'a ke fama da shi musamman a arewacin Najeriya da kuma matsalar tsaro. Najeriya babbar ƙasa mai girma da shahara wacce Allah ya huwa ce mata albarkatun ƙasa da ma'adanai tana fama da tsabagen talauci wanda ya hana ruwa gudu a cikin ƙasar da kuma al'ummar da ke cikinta. Sabili da hatta kai ga a bara an sami yadda mutane ke warwasan abinci a duk inda aka fito don raba shi sabil ga jama'a ko kuma gidajen biki akwai inda aka samu mutane sun fito abincin nan na cikin tukunya bisa murhu yana ci ba ma sauke ba na a raba jama'a mutane na ta warwaso suna ta iba haka nan a kai duk ko da zafin da yake da shi wannan ya nuna tsabagen talauci kamar da yadda za ku ja haka Bincike ya nuna cewa kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya irin su UNDP, UNICEF da kuma Oxford Poverty ciki hadda cibiyar bincike da ƙididdiga ta ƙasa ta Najeriya wato MBS suka gudanar da wasu bincike wanda a bara da aka fitar da sakamakon ya nuna cewa mutane miliyan 130 ne suke cikin talauci wanda ya zo daidai da kashi 60 daga cikin 100 na adadin yawan jama'an Najeriya. galibansu mata da yara ƙanana mazauna yankunan karkara a arewacin Najeriya. Shugaban cibiyar bincike da kididdiga ta ƙasa Mr. Adeyemi ya ce rukunan bayanan da suka tara sun ratsa ta wajen kiwon lafiya yanayin rayuwa da kuma batun rashin aikin yi wanda aka bincika a tsakanin magidanta su dubu hamsin da shida da goma. A ƙarshe Daga cikin jihohin an sami kashi 27 a jihar Ondo, an sami kashi 90 a jihar Sokoto. Wa'annan kaɗan ne daga cikin yadda al'amuran suka kewaya birni. Hakan ya haifar da yawaitar kisan kai da garkuwa da mutane kamar da yadda jigo 'yan ta'adda ya yi mana bayani a hira da muka yi da shi a baya. Dalilin daukan bindigar nan mu makiyaya ne. Kasan nan tana da mai tana da komi tana da arzikin komi ba a yi da mu ba mu da karatu ba mu san komi ba mu da tsaro ba abun da ake muna. Mu ake kashewa kuma mu ne ake ba da labari mu muke kashewa. An yi sulhu da ku a baya kura ta lafa daga bisani aka koma gidan jiya. shin ko an saba muku ne? An saba mana ka yi sulhu da mutum ina rigima ka ce ku bari an bari ga matsalar da ya sa. An kawo mu cikin daji an aje nan ga haka ake yin sulhu ka yi sulhu da mutum ka aje shi daji ka bashi da bindiga bai da abin da yake shi ya zai maka ka bashi daji da bindiga da kartush wannan ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sace ne a makarantar sakandare ta kankara jihar katsina a hirar da muka yi da shi bayan da allah ya kubatar da shi to bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gefe suka rika hango mu da su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya har jirgin ya gama yawo sai ma aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce irga mu ya ga mu ne sai irga mu sai ya ga mu ɗari biyar da ashirin ne cif cif in ɗari biyar da ashirin cif cif sai suka ce to wa zai iya ciyar da ku haku ɗari biyar da ashirin lallai wa'annan kuna da ya ko ɗan matan tuba albarka to bayan dare ya yi ranar asabar kenan an samu mun shawo ruwa bayan mun sha ruwa mun dawo yunwa wa muke bi ba abinci mun kwana muna tafiya kafin mu duk ta gaji ga ruwa ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakoro mu da bulali za a na guri sun ce mana makwanta sai suka tada mu kawai suka ce mana mu layi mun sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu idan kamar mutum hamsin nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan mm. lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta Munin talauci idan ya kanta masifa domin a jihar Zamfara sarakunan al'umma biyu sun rasa rawaninsu sabili da hannun da suke da shi wajen haɗa kai da 'yan ta'adda a jihar katsina ma akwai wani hakimin da ya rasa rawaninsa sabili da ya haɗa kai da 'yan ta'adda saboda abin da za a ɗan samu kai hata kai gama ana samun su zawarawa da mawatan aure waɗanda ke taimakawa waɗannan 'yan bindigan daji masu garkuwa da mutane duk su samu abin da za su ci su sha da yaransu dangane da talaucin da suke fama da shi. A bara kawai, kididdiga ta nuna cewa mutane dubu tara ne suka rasa rayukansu aka kashe yayin da aka yi garkuwa da mutane dubu hudu da dari shida da tamanin a sassa daban-daban. Lamarin dai ya shafi mutane dubu biyu a can jihar Borno, Zamfara dubu da uku da 'yan kai, Kaduna sun rasa mutane da shidda waɗanda aka kashe katsin ta rasa 497 sai kuma jihar plateau 339 waɗanda aka kashe wannan kaɗan ne daga cikin jihohin tarayyar ƙasar na adadi don ya zamanto hujja na bayanan da ake dam a gane monansa shin ina mafita ga wannan al'amari tambaya kenan da newa dr awal abdullahi mai yin sharhi game da harkokin tsaro a dole ne gwamnati ta mai da hankali akan harkar tsaro a tabbatar da cewa an samar da isassun jami'an tsaro kuma an samu masa kayan aiki na biyu dole ne a tabbatar da cewa matasa haƙƙi ne na gwamnati ta kirkiri yadda matasa za su samu ayyukan yi ko kuma sana'o'in da za su rika yi inda dama a tanadar musu da abin da za su fara yin aikin idan sun gama koyon sana'a haka kuma masu hannu da shuni ya zama wajibi a kansu su yi kokari wajen buɗe ƙananan masana'antu wanda zai zai ba su damar da za su ɗauki matasa ko a ƙauyuka ko a ƙananan hukumomi ko a jihohi aiki domin hakan zai rage matsalolin tsaro da muke fuskanta kuma zai rage masa radadin talauci haka gwamnati ya kamata ta ba da damar da za a buɗe akwai irin gonaki da ake budewa wanda in aka buɗe shi zaka ka ɗauki ma'aikata ka buɗe musu account ka tura su wayannan gonaki ka samun musu da wuraren shakatawa a cikin wayannan gonaki su yi noma idan sun yi noma suna da account su gwamnati ta sayi abin da suka noman ta biya su ita ta je ko ta sa a rubunta ko ta safarar da shi waje ko kuma ta sai da shi a kasuwanni wannan wata dabara ne na kawo matasan a guri ɗaya da da zai hana su warwatsuwa da ya hana rage masu tunanin aikata wasu muggan laifuffuka wanda a halin yanzu talauci da rashin aikin yi da yunwa ya sa matasanmu sun samu kansu ko dai a aikin informant wato ba da bayanan na sirri ko ka same su a harkar kishi da makami ko kuma ka same su a cikin tsarin wannan da ake ta fama da shi shekara da shekaru na boko haram din yanzu kungiyoyin al'umma wato ngo kenan sun fara bijirowa da agaji ta hanyar horar da matasa maza da mata sana'o'i iri daban-daban da za su yi dogaro da kansu asabar dinnan aka yaye irin wani rukuni guda na katsina waɗanda aka horar da su hajiya farida ya sada ita ce ɗaya daga cikin jigo na wani. kungiya na arewa development support initiative waɗanda suke taimakawa matasa musamman zawarawa da kuma maza don samun sana'a da za su yi dogaro da kanshi mun zanta da ita am hajiya me ne cikakken makasudin kafa wannan kungiya da kuka mun kafa wannan kungiya domin kamar yadda na ce a mu samu mu tara taro sisi kwabo daga cikin abin da Allah ya hore mana domin mu iya tallafa ma marasa galihu kamar yadda ka ce mata marasa aure da waɗanda mazajensu suka rasu da kuma matasa waɗanda ba su samu aikin yi ba. Hmm. To ya zuwa yanzu kun horar da matasa sun kai kamar nawa? To kamar a Katsina domin ni ina yake akwai rassa daban-daban a cikin arewacin Najeriya. Na. kamar sha tara, hmm. alhamdulillah. Hmm. So na Katsina mu dai yanzu mun horar da mata da matasa kamar saba'in da shida. Mun yi na farko a shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya. Watikan ba shekara biyu da ta wuce kenan yanzu kuma mun ƙara alhamdulillahi mun ƙara yin wasu. Eh. Na farko mun horar da mutum talatin da shida yanzu kuma mun horar da mutum arba'in. Waɗanne sana'o'i ne ko koya musu? To wa'ancan na farko mun koyar da su ɗinki na maza da na mata. Fenti. yadda ake fentin uh, automobile paint na eh. mota kenan eh fentin mota kenan eh wanda wannan kusan maza dai ne eh. to hmm. sai kuma yadda ake matsa man kuli-kuli a fitar da shi hmm. eh, a sayar to wa'annan na farko kenan muka yi ma wannan to waɗanda suka yi irin wannan suka kammala wannan irin horo kukan dan tallafa masu ne da kayan da za su fara wannan sana'a kwarai kuwa kamar na farko gaskiya duk waɗanda aka koya ma ɗinki an ba su kekunan ɗinki kowa na shi daban kowa na shi daban eh. waɗanda suka koyi fenti su ma an ba su kayan fenti kowa na shi daban So amma masu matsa kulukuli saboda injinan gaskiya manyan injina ne. Masu zama da kansu kuma suna da tsada. Sai muka yi clustering ɗinsu cluster muka kira su. Eh. Nan mutum biyar, nan mutum biyar, nan mutum biyar haka. Rukuni rukuni kenan. Eh rukuni rukuni muka muka ba su injin kowane rukuni na da injin ɗaya kowane rukuni na da injin ɗaya. Eh, so duk waɗanda muka yi wa alhamdulillah su ma wa'in nan wa'in waɗanda jiya ne muka yaye su. Eh. Muka yi bikin yaye su. Eh. Mutum arba'in ka bayar da nake. Asabar din nan kenan ko? Eh, jiya. Eh, ah, mutum goma maza takwas mata biyu. su mun koya masu yadda za su yi kiwon kaji wannan kaji namu na turawa suka ba su kaji guda 25 biyar yan wanda ba su wuce sati shida ba suka ba su kayan abinci buhu biyu da abin shan ruwa da abin abincinsu da ake bada kuma dama kafin mu ba su su sai da aka yi musu alluransu da magungunansu wanda aka san suna bukata zuwa sati shida nan. To wajibi in ana son ci gaba a kasar nan tabbas sai gwamnati da al'umman kasa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda don tallafawa juna ta yadda za a ceto ƙasar nan daga hanyar da ake kaiwa wanda hatta zumunci yana nema ya gagara sabili da miyagun ayyuka da ke aukuwa a kan hanyoyinmu. Sani Shabi Malamfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malamfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. daidai lokacin da ake samun karin manyan kungiyoyin turai da ke tururuwa domin samun sayan dan wasan gaba na najeriya victor osimhen da ke taka leda a kungiyar napoli kungiyar tashi kuma na kokarin bin duk hanyoyin da suka waje ba domin ci gaba da rike dan wasan nasu osimhen ya taimaka wa kungiyar tashi ta napoli ta sami kafa sabon tarihi na lashe gasar serie a ta kasar italiya ta bana karon farko a cikin shekaru 33 ta hanyar zura mata kwallaye barkatai a kusan dukkan wasannin da ya buga. hakan ko ya janyo hankalin manyan kungiyoyin ingila kamar chelsea da manchester united har suka soma takarar sayan dan wasan a baya bayan nan ma wasu manyan kungiyoyin kasar spain sun yanke shawarar shiga farautar osimhen da suka hada da barcelona da real madrid madrid na bukatar samun matashin dan wasan ne domin maye gurbin shahararren dan wasan gaban karim benzema wanda ke dabda kai karshen lokacinsa na taka leda saboda shekaru to sai dai rahotanni na bayyana cewa kungiyar ta napoli ta dauki wasu matakai na hana osimen tafiya akalla har bayan kakar wasanni mai zuwa. Ko baya ga ƙarin farashin ɗan wasan da ta yi ga duk mai buƙatar sayansa daga fan miliyan 100 zuwa sama da miliyan 150. Ƙungiyar na nan kuma tana kokarin sake fasalin albashinsa domin kawar da hankalinsa daga sha'awar komawa wata ƙungiya. a ɗaya bangaren kuma wasu manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafar turai sun soma zawarcin matashin ɗan wasan najeriya yahaya lawali daya daga cikin 'yan wasan da suka wakilci najeriya a gasar cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da yanzu haka ake fafatawa a kasar algeria duk da yake dai najeriya ta yi wajen daga gasar a matakin kwata final bayan da burkina faso ta doke ta da ci biyu da ɗaya a makon jiya tauraruwar lawali ta haska sosai inda ya sami lambar gwarzon dan kwallo a wasanni biyu da kasar ta buga rahotanni sun bayyana cewa chelsea ce ta soma nuna sha'awa ta dan wasan kafin daga bisani kuma barcelona ma ta bi sahu inda tuni ta soma bibiyar lamuran dan wasan yahaya lawali mai shekaru 21 ya fito ne daga jihar zamfara a arewa maso yammacin najeriya da alama mafarkin kungiyar arsenal na samun daga kofin gasar premier ta ingila karon farko a cikin shekaru sama da ashirin na kokarin disashewa yayin da tazara ta karu tsakaninta da manchester city da yanzu haka ta ture ta ta kuma dare saman teburin gasar hakan ya biyo ne bayan ɗan karen kashin da arsenal ɗin ta sha a jiya lahadi a hannun brighton da ci uku da nema yayin da city ɗin kuma ta yi galaba akan everton da ci uku da nema wannan ya ƙara tazarar da ke tsakanin su zuwa maki hudu a wasanni talatin da shida yayin da city ɗin ma take da bashin wasa ɗaya da bata buga ba wannan lamari kuma na ci gaba da bakanta ran masoya kungiyar duk faɗin duniya waɗanda rahotanni suka ce sun sa rai sosai a kakar wasanni ta bana musamman ganin yadda kungiyar ta soma tare kuma da dadewa tana jagorantar teburin gasar ta premier murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya to maryam a takaice birtaniya ta faɗa a yau litinin cewa za ta aiki da ɗaruruwan makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa masu kai hari daga nisa da zaman karfafa gwiwar kiev a yaƙi da mamayar da rasha ta kai mata shugaban na ukraine volodymyr zelensky ya gode wa prime minister birtaniya rishi sunak wato babban amini na ukraine akan wannan sabon tallafi na mukamai da a gana wadda suka yi a zauren taro na ofishin sunak zelensky ya kwatanta yakin da wani batu na tsaro mai muhimmanci ba ga ukraine kadai ba har ma da baki ɗaya nahiyar turai a yau litinin tsohuwar mai bada shawara a fadar white house amy pope ta lashe kuri'ar da aka kada a geneva a kan wanda zai jagoranci hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya a wata fafatawa da ya zafi tsakaninta da shugaba mai ci don ƙasar portugal mai samun goyon bayan ƙasashen turai popu dai ita ce za ta kasance mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar ta kasa da kasa ta bakin haure idan ta fara aiki a wa'adin shekaru biyar daga ranar 1 ga watan oktoba nasarar da jam'iyyu na masu sassaucin ra'ayi da wanda wato matasa suka fi sha'awa a jiya lahadi a zaben kasar thailand na iya samun babban tasiri ga kudu maso gabashin asiya akan batutuwa da suka shafi 'yancin dan adam da kuma wato rikici a kasar myanmar a ƙarshe firaministan wato premier na ƙasar china lin kwan ya shaida wa shugaban ƙasar eritrea isaias afwerki da yake ziyara a china a yau litinin cewa ya kamata a ƙasashen nasu guda biyu su zurfafa haɗin gwiwa na samun cin moriyan juna da kuma wato kyautata hulɗan aiki tare bisa manyan tsare-tsare a wani taro da suka gudanar a birnin beijing a kan batun tekun maliya eritrea na iya kasancewa yanki mai muhimmanci ga china saboda kusanci da suez canal da kuma turai zuwa arewa da yankin larabawan gulf da kuma tekun india zuwa kudu maso gabas yayin da china ke bukatar karfafa kasancewarta a nahiyar ko kuma a yankin kuryar afirka To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu charleston ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.